masoyin sashen hausa na rediyo faransa hawa ka ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu kuma bakuwar mu ta yau na ɗaya daga cikin mawakan da kuke muradin a kawo muku su cikin wannan fili don haka zan bar ku da ita don ta gabatar da kanta to masu sauraro kuna tare da yar karamar ku na ja'ata abdulsalam ta annabi an haife ni a garin kano a unguwata da ke rijiyar lemu kuma na yi karatun firamare dina a yan mata special primary school inda na yi karatun junior secondary school dina a ggss tudun bojuwa na yi karatun senior secondary school dina kuma a asahaba college A ina kenan college audu dambata a can na karasa karatun secondary school dina sannan na yi karatun islamiyya na a madinatul ahbab wata lamis jigawa an nuna mun wata makaranta a nan rijiyar lemo an ce nan kika yi eh kware haka ne eh ai suna ta ci ne ita sunanta madinatul abab wata lamis jigawar reshen ɗaya ba tana da mm. rassa da yawa to suna dai ta caka to muna iya cewa dai duk karatun ki baki wuce rijiyar lemo ba eh gaskiya <laughs> duka yawanci anan nayi mm, kin yi sauka ko eh na sauke alkur'ani a 2007 kuma a lokacin na fara neman hadda har zuwa da yanzu baki gama ba eh, ban gama ba to in ce muna iya cewa waka ce ta dan hana ki ki karasa haddan naki eh to gaskiya da wannan ma saboda abubuwa dai suna yin yawa to dole in za ka yi kuma sai dai ka hakura da ɗaya shine abin da ya sa gani yau gani ja ta annabi to ya kika ji a ranki da kika gani gaskiya na ji daɗi sosai na yi farin ciki saboda duk mutumin da zo nuna maka ƙauna da so irin wannan babban masoyi ne a rayuwa gaskiya saboda wani ma aka ambaci sunanka sai ya ji baya son ka baya kaunar ka ransa ma ya ɓaci wani kuma neman sama neman ka yake duk inda kake tun gashi nan daga nesa kika taso ga har garin mu a gidan mu sai dai kuma kin dan wahalar da ni na ja to sai haƙuri kin san lamarin yara <laughs> to um, me ya kika fara wannan sana'a ta waka gaskiya mawaka suna burge ni tun ina primary school idan na ji waƙoƙinsu haka ina jin daɗi sai in ji dama ni ce ko kuma in ta cewa to wayya suke suke yi sai in ji suna ta burge ni dai haka har ba boarding school kika yi ba boarding school ne ba an ce yawancin yan boarding ne suke koyo waƙoƙi daga boarding yan nan to a ni ba boarding school ne ba <laughs> haka kawai a dai a gida ke jin waka da a gida kawai nake ji in sai MP na tun lokacin ma ban ma fara ban ma san zan iya waka ba mhm. na sa babanmu ya sai min mp na zuba waƙoƙin mutane ta ji na ta ji sau suna burgen dai abubuwan har na dan fara juya waƙoƙin wasan hausa haka idan wani mawaƙi ya sai na ɗan juya shi na mai da shi zuwa na yabo to da haka ranar nan har na yi nawa da kaina yare hasashen cewa kina yin murya irin na zuwa ma hakan ya so ya kawo muku matsala tsakaninku me gaskiyar lamar. gaskiya ba wata matsala amma ni ma kaina idan na waka mutane sai su ce muryar iri ɗaya kuma sai in ji ni ma haka ne kuma ita ma in ta yi sai a ce ko ni ce ko kuma in na sai a ce ita ce amma yanzu akwai masu iya ganewa wasu kuma ba sa ganewa sai dai a ta musu a ce ni ko ita sai dai ko ka ji an muguma waya an tambaye ka ko kuma misali in a fim ne in aka sa sunan mawaƙi za a ce rera waƙa kaza da kaza to shine a nan za a raba gaddama to ni na lura cewa kina da muryoyi ya kai kala uku ke kin lura da haka a gaskiya ah, gaskiya ne ai <laughs> eh. to kuma gashi kin ce wani ke ba kiya yin murya irin na zoyara kuma to kina so ki musanta ciwon ta taɓa ce miki ki ƙara yin muryar ta gaskiya bata taɓa ce mun karin ƙara yi ba amma kuma kin ji dan raɗe raɗen eh, mutane ba abin da ba sa cewa wasu su ce an ce kaza kaza da kaza dai abubuwa dai amma ita dai bata taba ce mun ba gaskiya to ya dangantaka ku take dangantakan mu akwai kyakkyawa alaka a matsayin ta na musulma ni ma haka akwai wani dan raɗe-raɗen da kake ce wannan antin naki ta cika a cikin mawaka eh. musbawa m ahmed eh. <laughs> an ce shi za ki aura ko kai in ji wa za ki aura ban san shi ba gaskiya amma da kin san dai akwai dan raɗe-raɗe a industry hakan nan ko music industry mm, hakan ne amma din ni ban san wannan ba kai na ja <laughs> da na sani ai zan faɗa miki mhm. shi ne kawai dai mutunci muke kuma yayye na ne gaba ɗayan su kuma da Allah zai haka ni kan da na fi kowa farin ciki to <laughs> na ja na ja anti anti <laughs> waƙoƙinki wace waƙa ce ta zama kamar bakan da yake? To akwai waƙoƙi da yawa gaskiya amma a ciki waƙar baɗi rai da waƙar nas wadda muka da sadi sidi sharifai da wata waƙa ka walwalniyar soyayya. Ciwon zuciya da sauraki yake gurin kwana bebi taimaka mini ke fitar da ni rana. Inganci rashin ai ba sa bitar juna nas dole ne da juna mai ban kwana ciwon zuciya da so da yake gurin kwana baby taimaka ne ke fitar da ni rana waƙoƙi dai da yawa rai ke da m inuwa eh ni da nura m inuwa ne ina sarki nura ai nura ma ni sai in ga kaman kuna dan kama kuna kuma shige muryan kuma dai <laughs> da <laughs> eh, mana kawai dai duk cikin mawaka dai gaskiya muna da kikkiawa alaka da shi ya dauke ni kamar a matsayin kanwarsa haka in wani abu ne ma zai ce ga abin da ya dace da wanda bai dace ba dai gaskiya yadda yake so ya sani waka ko a danne hakki na ko dai wani abu yana kokarin karewa gaskiya to da matsalar shi ta same shi ya kika ji gaskiya na ji jijje kika san rashin daɗi mm. misali kamar kuna tare da mutum yau da gobe abu ya same shi sai ka ji kamar kai ya sama mm. dan ran da ma abin nan zai faru akwai wata waka da muka yi da shi a yammacin da muka rabu wata waka ce gam da katar sai da daddare kawai sai na ga text a wayata na an yi masa wannan abin wato ya daɗe baya ma waka bayan abin ya faru kenan eh, ya dan jima a kwance a asibiti kafin da ya samu sauki kuma ya da ya ci gaba mm, to ganin cewa ke da shi kun zama kaman abin da tura suke cewa very close eh haka ne eh, a lokacin ba wani zargin da kuka dinga yi ko wani ne ko wani ne eh to gaskiya dai zargi dai an yi kala-kala gaskiya mhm. wasu su ce mata ne wasu su ce abokan sana'a ne wasu su ce kaza da abubuwa dai da yawa amma kuma la alamun gaibu illallah ba wanda ya san gaibu sai Allah Allah ya fi sanin kowa ne ne ya aikata akwai sakon da zaki aika musu sakon masoya ne na fatan alkhairi muna tare da su sannan an ji wani kuskure sai a yi kokarin sanar da mu domin mu gyara kuma su ne mu mu ne sosai da su yi saboda sai suna saurara tukunna zamu ji daɗi to Allah ya taimaka na ja ta annabi A bangaren al'adunmu na gado yau mun leƙa wajen taron sani da mutunta juna da samar da matsaya ɗaya game da ra'ayin asalin Hausa da Hausawa da sababbin ɗalibai masu koyon digiri a harshen Hausa cikin kwalejin ilimin tarayya da ke Zaria waɗanda jami'ar Ahmadu Bello ta baiwa jagoranci a karo na farko suka gabatar kamar dai yadda ɗaya daga cikin manyan ɗaliban ya bayyana. kana ce kana ɗaya daga cikin ɗaliban da suka gudanar da wannan biki na farin ciki da kuma kamar yadda kai alkawarin haifar da kundi ko na tarihi da me dai zaka nuna mana ne farin cikin ka yau? Ta suna na Salihu Adamu. Akwai abubuwa da dama da kan ɗaura kai. Ila zaki ga a jaridu kwanan baya zata harshen Hausa sun yi taro kan asalin Hausawa da yadda Hausan ke gudana da kuma kalmomin da ke zuwa. To kullum ana samun ba'ali nan da can. nan su yi daban nan daban to kuma kungiyar nan ta hausa babu ita na ɗalibai na ƙasa saboda shi na ƙarƙashin jagoranci madalla to shi na alhaji mamu da amfani muka yi taro ya cato to me ya kamata mu ya kamata mu aikin ga sakonni kamar naku na gidajen rediyo da kafafen yada labarai abinda kuke so ku isar as musamman a jihohin arewa da abinda da ya shafi afirka nan wajen to da hausa ake sai sakon ya je sai sakon ya je cikin sauki to shi yasa aka yi tunanin haka a shirya a haɗu da juna don a ga cewa mun samu mun tafi da baki ɗaya kamar da shi shugaba alhaji mahmud amfani ce muke ba mu fara da nan zaria sannan sai mu kira na jihohin arewa maso yamma mu taru mu magana don wato mu haɗa kanmu saboda haka sai al'amari ya tafi yadda ya dace haka kuma sashen muna so ya gogayya da kowane irin sashi na inda ake nazarin harshen hausa jami'ar bayero ne jami'ar maiduguri ne sokoto ne eh, amadu bello ne si gogaya yadda ita ma wannan kwaleji na ilimi na sce za a ce ta naji babban abu abin da aka rasa shine kayan al'adun gargajiya musamman makaɗan na hausa wani bai san aliyu dan ba wani bai san wane ne sa'idu faru ba wani ba san bai san wane ne mai daji sabon bini ba wani bai san wane kakadawa ba to duk haka mu haɗa waƙoƙin nasu a riƙa nazari ku ne dai ɗalibai na farko kamar yadda shi baba amfani ya gabatar kana ganin cewa na baya ba su yi kokarin da ya fi haka ba amma ba a ci nasara ba a sun yi wato abin da ya sa sun yi a takardar shaidar malinta ne nce mm. wannan ko kundin digiri ne kin ga daga nan ne zaka dora a ce kana da digiri na daya na biyu kana kana da babban digiri hmm? har kuma ka kai eh, shehin malami wanda ake kira farfesa to in ba ka da tsani daga nan tsanin ka ya taso daga nan zuwa nan kin ga nan ya tsaya to ya kamata kuma ka wuce wannan wuri to kin ji sauraka shine muka haɗu da mu da waɗanda suke shekaransu na biyu da na ɗaya aka taru aka san juna sannan kuma babban burinmu shine mu ga cewa abubuwan da muka sa a gaba mun kai ga nasara da dukkan mai nazarin harshen hausa to madalla da fatan allah ubangiji ba ku sa amin a wajen wannan taro an nuna muhimmancin adabi wajen gabatar da waƙoƙin hausa da wasan kwaikwayo kamar dai yadda shugaban shirin ya bayyana mai magana sunana abdullahi muhammad a gidado gaskiya mun nuna irin yadda al'ummar hausawa idan karancin abu ya zo suka nuna shi tare da farin ciki so mun yi amfani da wannan damar na gano cewa to bari mu haɗa wata drama wato wasan kwaikwayo wanda ta daidai da halin da muke ciki a yanzu so a nan sai na ya fitar da wasan kwaikwayo na gida biyu inda akwai gidan masu ilimi akwai kuma gidan jahilai inda har ilimi ya yi tasiri matukar gaske dama ilimi shi ke tasiri a koda yaushe eh haka ne so amma inda na fitar da shi shi ne. kamar da yadda muka gani eh kamar yadda kuka gani na fitar da kana ta wasu irin muryoyi ne a lokacin eh. a cikin drama ko ka iya iya kwatanta mana kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru nakan ce na fito ta bangaren da ake cewa wallahi marka na gaya miki dama ina so ki tabbatar ma kanki dama ki gane kisan ilimin nan yana da amfani gashi kuma ke ba auren ba kika yi ba ke ba karatun boko kon nan kika tsaya kika yi ba wai wani irin shegantaka ne haka kin bar mana randa babu ruwa za ki wuce ki tafi ki ɗebo mana ruwa ko ko sai na game da ke so da irin wannan ya saka na fitar da wannan rol din na mace kenan sai kuma na ita yar bokon inda ta je ɗebo ruwa sai take ce musu kamar yadda zan iya ba please excuse me dan Allah Suzuku Sanukuva. ke da Allah ke me yasa kike mana irin wannan ne ina ruwanmu da excuse me ban wawu ya I love you kawai wannan yar ƙauyen ne take faɗa haka a'a da please I'm sorry ki hakuri don Allah muna da lectures din Dr. AS Bello ne shi yasa kuma kin san malamin in an shiga ba a shiga shi yasa na so ki dan ruwa to daga nan sai ta fara bisani yanzu da ya takaice hakan da ya nuna cewa wannan ilimi ya fi jahilci ne kawai eh, ilimi ya fi jahilci dan da aka dauke su aka kai su wajen mai gari su amma da suka tashi wajen mai gari sai mai gari ke nuna mata ke ai shi a da misalin da ya koya miki i yana nuna miki kalmar so ne mm. sai ta ce amma a da misali ka cuce ni ka ci amana ta sai kuma na je ajin as bello ko primary school ya saka ni a inda drama kenan ko in ce wasan kwaikwayon ta kare kenan mm, mm, da yake dama da yake ka ganin jami'a ce kuma ana koyan ilimi so da abin da za ku nuna amfani ilimi mm, na goko musamman insha Allah tun daga nan ma muka fara muka gano cewa wannan mai ilimin yanayin jikinta akwai tsafta gashi kan saka sutura masu kyau mm-hmm. ba tare kuma kan duk al'amarin da za ta yi ta kan auna kafin ta aiwatar da shi daga karshe malama me zaki iya gaya mana ko kuma nuna farin cikin ki ga wannan taro? Ah, sunana Zainab Abdulhamid. Na yi murna sosai da wannan taro da aka yi domin wayanda za su zo bayan mu za su yi murna da ganin yadda muka yi su masu koyi da mu. Gaskiya mun ji daɗin wani abin Allah ya ƙara haɗa mana kanmu gaba daya to me mai kiran mai kalangu da kuka yi zuwa wannan guri sosai gaskiya yana ciki dan ma masu kiɗa guda biyu muka kira mun kira na gargajiya da kuma na zamani dan don nuna murnar wannan murna da muke nunawa. sai na ga cewa kamar idan ana biki akan sa waƙoƙi irin na turanci da wannan ko hausa zalla kuka yi amfani da shi muna ya sha saboda kuna karanta hausa ne? eh to gaskiya dan dai muna karkaranta hausan ma dai man dauko kalangu wanda yake shi a matsayin na hausa ne su kuma dauko wanda shi kuma ya dan sassaka mana kidan na hausa kawai ya inganta mana al'adunmu to madalla da fatan ku ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri game da labaran mawaka kuwa a cikin wannan makon ne ake sakin sabuwar waƙar Orisha Femi ɗaya daga cikin mawakan kudancin Najeriya da ke tashe a yanzu haka. Malik Berry, one da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri na kaɗe-kaɗe da al'adu kuma a madadin sashen hausa na rediyo faransa ni hawa kabir da na shirya na gabatar ke cewa sai wani makon idan allah ya kai mu.